tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar أو حلية الأبرار وشعار akhyar وتلخيص الدعوات والأذكار المستهبة بالليل والنهار نال إمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الله مدوك سركي غافر تامش هل ينزو muna ƙarƙashin littafin da mala yake bayani akan ma ya kuluhu idza dakhala fi sala me da menene aka tsara mai sallah na zikirori da salatai da addu'o'i da tasbihi da zai rika yi a cikin sallah da kafin sallah, da kuma bayan ƙare sallah. a cike ne muka shiga babi na 69 babu asma'illahi husna babin da ke bayani akan sunayen allah kyawawa a cikin alkur'ani mai girma allah madaukin sarki ya ce walillahi asma'ul husna fada'uhu biha allah madaukin sarki yana da sunaye kyawawa saboda haka in kuna da bukata za ku roƙe shi to ku roƙe shi da waɗannan sunaye na shi aya ta 180 a cikin surat al'araf mun karanta hadisi na 269 inda tara, inda bukhari ya ruwaito hadisi daga abu huraira Allah ya kara mashi yarda annabi ya ce inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman Allah madaukin sarki yana da sunaye casa'in da tara mi'atun illa wahida sunayen ɗari ne ba ɗaya man hasaha da halal janna duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye ya san ma'anansu ya aiki da su to wannan ya shiga aljanna ya gama idan kika ga wanda ya kiyaye wannan sunaye bai shiga aljanna ba to ki tabbatar yana duniya bai mutu ba in ko lalle ya mutu to ko lalle bai shiga aljanna Allah ka sa mana da rabu yana daga cikin hanyar kiyaye waɗannan sunaye shine sanin ma'anansu kiyayewa ba haddacewa annabi ce ba Mun hadda cewa ne da taron da muka fara waɗannan bayanan ai ina ganin da mun haddace in sunaye ɗari biyu ne ma da yanzu mun gama amma ƙoƙarin sanin ma'anansu bayan sanin ma'anan allah ya ce an roƙe shi da waɗannan sunaye kafin nan dole ne ma'anan kowane suna ya zama kin ƙudurce shi a cikin ƙudurinki na zuci. sau da waɗannan sunaye na Allah an samu wasu lalatattu mutazila ne jahamiya ne rafida ne da sauran karkatattu waɗanda ke danganta kansu da musulunci sun yi ta'addanci a cikin waɗannan sunaye da sukofi na Allah to dole ke imani da sunayen kamar yadda annabin rahama ya yi umarni ko malaman musulunci suka tabbatar da hakikanin ma'anansu kuma suka karantar da yin da sunayen suke to wannan yana daga cikin kiyaye sunayen Allah misali suna na talatin da uku za mu tashi a kan shi alwahid ai huwal ka'imu bi nafsihi Allah madaukin sarki shi ɗaya ne kuma daga cikin sunayen shi akwai alwahid Allah yana da siffa na wahadaniya to wannan suna yana nuna shi Allah alka'imu bi nafsihi shine wanda ya tsaye da kanshi shi Allah madaukin sarki bai jingina da kowa ba bai dogara da kowa ba bai neman agaji da tallafin kowa shi alka'imun ne bi nafsihi amma munan duka ko to ba mu tsaye da kawunan mu ba na farko dai gaba ɗayan mu nan muna cin arzikin Allah ne a komi to ba Allah ba imu imu a rayuwa ne da kullum muna cin arzikin junan mu ne mace tana cin arzikin mijinta miji yana cin arzikin matan shi iyayenmu muna cin arzikinsu su ma suna cin arzikin haka dai haka za ki ga wani a wajen aiki da shi da iyayen gidan shi a wannan ma'aikata to kowanne daga ciki yana cin moriyan ɗan uwan shi ne akwai abin da ba don wani ba abu kaza ba zai taɓa yiwuwa ba to shi Allah fa bai da wannan duka shi Allah alƙa'imu bi nafsihi ne dole ne wannan ki tsare shi a cikin kokon zuciyanki an fahimci wannan to in kin san Allah shi alqa'imu bi nafsihi ne ba ta yanda zaki ki sa wani ya zama kishiya ko mataimaki ga Allah madaukin sarki al-munfarid bi wasfihi Allah madaukin sarki shi kadai yake a cikin siffofin da ya siffanta da su alladhi la yaftaqiru ila ghairihi Allah madaukin sarki bai da bukata kwata-kwata zuwa ga wani shi wanin nan kowane ne shi irin yadda ni da ke muke da bukatu zuwa ga wasunmu mu shi Allah madaukin sarki bai da irin wannan bukata kuma Allah azal tintintintina haka yake wa abadan sannan nan gaba har abada Allah madaukin sarki a haka zai kasance wa huwa kamilu fi zatihi Allah madaukin sarki a zatin shi shi cikakke ne kamili ne ta kowane bangare wa asma'ihi haka kamili ne cikin sunayen shi wa sifatihi da siffofin shi wa af'alihi da dukkanin ayyukan shi wanda ba Allah ba kuwa kowane ne shi wannan naqisun bi nafsihi shi a karan kan shi to yana da naƙasa irin tashi a wajen suna a wajen sifa a wajen zati a wajen komi wanda ba Allah ba kowaye ku yana da naƙasa Allah shi ne kamili fahuwa subhanahu shi Allah maɗaukin sarki kana tintintintin yana nan wala shi a ma'ahu sanda Allah madaukin sarki yake shi kaɗai, tintini din nan ba wani abu tare da shi wala shay'a qablahu ba wani abu kafin shi amma ke da duk wani da duk wasu da kika sani su ba su da wannan sifa domin su din nan kafin su akwai wasu sanda suke nan akwai wasu tare da su shi ko Allah madaukin sarki ba haka yake ba azal tini shi kade yake ba wani tare da shi ba wani kafin shi wa ma zala bi asma'i wa sifatihi Allah madaukin sarki bai gushi ba tintintintina din nan yana tare da sunayen shi da sifofin shi wahidun Allah shi kadai yake awwala qabla khalqihi kuma shi kadai ne kafin ya halicci halittun shi kaf fa wujudul makhluqat kun ga samar da halittu da Allah madaukin sarki yayi lam yaziduhu kamalan wannan bai kara ma Allah kammala na komi ba kana mafqudan wanda wai da bai da wannan kamalan sai da ya halitta ne sannan ya zama ya cika kamala kaza Allah bai da haka misali a matsayin ki na uwa ai kafin ki zama uwa lokacin kina gidanku ba ke aure ba ba ki da darajojin da kike da su yanzu a matsayin ki na uwa ai haka kenan wani mataki ne kika taka na rayuwa yake ƙara ɗaga darajan ki da wasu matsayi na musamman shi Allah ba haka yake ba misali sai da kika haihu ne kika zama uwa amma kafin ki haihu ke ba uwa bace shi Allah kafin ya halitta khaliqu ne ba sai da ya halitta ne ya zama alkhalik ba ku gano wannan da kyau ku shi Allah yana tare da siffofin shi tintin halittan da Allah madaukakin sarki yayi babu kammalan da ya ƙara mai wanda da bai da shi aw yanzilu naqasan sannan halittan da Allah madaukakin sarki yayi wannan halittu ba su kauda ma Allah wani naƙasa kana maujudan wanda da yake da wannan naƙasa samar da halittun wai kuma sai yau aka ce bai da wannan ba Allah madaukin sarki bai da haka kenan da mu da ba mu da ibadanmu da bijirewanmu ba abin da yake ƙara mu Allah ko ya raga mu Allah madaukin sarki shi yasa ma ya ce ayyukan mu ne yake lissafawa kuma a lahira zai ba kowa sakamako gwargwadon abin da ya yi kenan duk abin da muka ci muka sha muka rayu a cikin shi to wannan baiwa ne da falala na Allah kadai a lahiran ma to baiwa ne da falala zai ma bayi don babu sisinsu babu silansu an fahimci wannan da kyau ko yanzu misali idan kina zaune kina son ki zauna a rumfa a rufe irin wannan ko dai ki kashe kudin ginawa ko ki kashe kudin daukan hayan shi amma a lahira baki da waɗannan abubuwan baki ɗaya da za ki mika ki bada a baki aljanna mun gano wannan da kyau ku babu amma ya tattala aljannan da kowa da komai ya ce zai baki sakamakon biyayya na gaba yanzu in za ki ci abinci ko za ki sha abin sha ko abin da ranke yake so ko dai ki je ki wahala ki kwadugo ki samu ko ki sa kudi ki je ki siya ko ki je ki yan murya a taimaka miki amma in kika je lahira Allah madaukin sarki ya sa ki aljanna duk wannan wahalce wahalcen babu su haka Allah madaukin sarki zai baki hankali kunci shi yasa hatta a lahiran ma to cikin baiwan Allah za a shiga a rayu Allah madaukin sarki ya sa muna da rabo wal wahadaniya kun ga kadaitakan Allah madaukakin sarki qa'imatun ala ma'anal gina ita wannan kadaituwa na Allah tana tsaye ne a matsayin Allah mawadaci ne bin nafsi shi a karan kanshi ya wadata walinfirad bi kamalil wasfi kuma wannan siffa na kaɗaituwar Allah madaukakin sarki shi kaɗai ya kaɗaitu da ita babu wani wanda ya kaɗaitu da irin wannan siffa yanzu idan shugaba ne a cewa na shugaban ƙasa ne bai da irin wannan siffa ta Allah madaukakin sarki yana da naƙasa ta kowane irin fanni dan yana da buƙatan wani yana da bukatun wasu yana da abubuwan da bai iya wasi amma shi. shi kuma Allah madaukin sarki ba haka ba ne. Allah madaukin sarki ya taimake ni qala ibn al-asir ibn al-asir yace al-wahid fi asma'illah wannan suna na al-wahid dake cikin sunayen Allah huwa al fard alladhi lam yazal wahdahu yana nuni akan Allah madaukin sarki shi ɗaya ne wanda bai gushe ba cikin ɗayantakan shi walam yakun ma'ahu akhar kuma babu wani irin shi wanda yake da wannan sifa a sama ko a ƙasa a tunani ko a komi ma babu wani wanda yake da irin wannan na Allah madaukakin sarki hatta a cikin halittun Allah akwai wahadaniya duk abin da Allah madaukakin sarki ya halitta wanda irin ki na iya gani da wanda bai gani wanda kunninki na iya jin shi da wanda bai ji da wanda ke iya tabawa da wanda ba ke iya tabawa da wanda tunaninki ke iya hasaso shi da wanda ya fi karfin tunaninki Allah shi ya fara samar da wannan a bisa wahadaniyar shi shi yasa ya ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu komi yana nuna Allah madaukakin sarki shi ɗaya ne an fahimci wannan da kyau daidai da iskan da muke shafa. daidai da abin da muke ci daidai da abin da muke sha daidai da yadda muke kaiwa da komowa duk wannan yana nuna Allah madaukin sarki huwal munfarid shine ya kaɗaita bil khalqi wal in'ami Allah madaukin sarki ya samu dace warawal bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito min hadisi imran annahu qala daga imran yace inni inda nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama iz ja'ahu qaumun imran ya ce yana tare da annabi sai wasu mutane suka zo ma annabi min bani tamim yan kabilan banu tamimin ne Fakala sai annabi ya ce ikbalul bushra ya bani tamim ya ku banu tamim ku an shi bushara qalu bashartana fa'atina sai suka ce to kai mana bishara ka ba mu bishara kun ga ku fahimci hadisin annabi cewa ya ku ansa bishara me ya kamata su su ce mun karba sannan duk abinda tunda bisharar nan sai ka ambaci ka karba sannan duk wani jawabi kuma zai biyo baya shi yasa da yawa mutane suna sa kansa cikin matsala matsala mai yawa kuma a lokacin da ake tafiya cikin ka'ida da tsari sai mutum ya ce to ai shi yana da bukatan a ce mai kaza ko ai mai kaza duk ba ai mai ba sai a ce ka sauka daga tsari ka bar ka'ida inda za a yi bayani sai kuma ya ce eh, kuma gaskiya ne yanzu ku koro mu je mu kai karshen hadisin kun ga dai ba ce kabilna ba ko sai dai sun ce kai bishara ka bamu na nasun ana zaune sai ga wasu mutane sun shigo min ahalil yaman su kuma waɗannan mutanen yaman ne faƙala fi annabi ya ce ekbalul bushra ya ahala yaman ya ce ya ku mutanen yaman ku ansa bushara iz lam ha banu tamim da dai banu tamim ba su karɓi busharan ba ƙalu sai mutanen yaman suka ce ƙabilna mun karɓa abin da aka so da banu tamim su yi kenan sai ya rasulallah na mun karba mun gane to sai su ce to kai mana bishara duk abin da zai biyo baya sai ya biyo baya haka yasa lokacin da mutu yake bukatan wani abu sai wanda yake bukatan wannan abin a wajen shi ya sa wani sharadi da ka'ida kiyaye sharadin da ka'ida sai kai nasara abubuwanka an fahimta to shine sai yake cewa ji'inak ya rasu lalla mu mun zo maka ne linatafaqqaha fi dini domin mu koyi addinin mu wal nas'alaka an awwal hadha al-amri ma kan kuma mai maka tambaya kai mana bayanin farkon wannan al'amari baki ɗaya dan mu sanya yake fala sai annabi ya ce kana Allahu tun da tun tun Allah na nan wa yakun shay'un qablahu babu wani abu kafin Allah wa kana arshuhu alal ma kuma al'arshin Allah akan ruwa yake summa khalaqa samawati wal ard sannan sai Allah ya halicci sammai da kasai wa kataba fi zikr kulli shay'in a cikin lahul mahfuz Allah ya rubuta ambaton komi da abinda komin zai yi da abubuwan da za su wakana kaf ila ayyar sallahu al'arda wa man alaiha komi sai da Allah madaukin sarki ya rubuta ya tsara to kun ga ashe a samar da abubuwa a rasar da abubuwa a kasantar da su baki daya to wannan suna gudanuwa ne a bisa wahadaniya na Allah idan aka ce Allah shi kaɗai ne ke hasaso waɗannan abubuwan da wasunsu ma baki daya to za ki nasarar ababe baki ɗaya wajen sanin waye Allah madaukakin sarki to shi yasa a duk cikin roƙon da za ki ma Allah cikin bukatunki duk sunan da kika ɗauko daga cikin sunayen Allah to ki haɗa shi da al'ahad don Allah yana son ki tabbatar da wahadaniya gare shi in za ki roƙi arziki bayan kin kira ar-razzaq al-wahhab sai ki ƙara al-ahadus samad mun gano wannan da kyau ko idan kina jin tsoro ne kina son Allah madaukakin sarki ya kiyaye ki za mu zo sunan alqahar in kin yi amfani da wannan suna sai ki kara da alwahadaniya al'ahadiyya na Allah sai ki sa al'ahad a ciki shi yana ƙara buɗe kirarin da zaki ma Allah ne Allah ya baki abu domin kina nuna ma Allah babu wani wanda zai tsaya miki irin shi don ba wani kafin shi ba wani tare da shi kuma ba wani a bayan shi shi kadai yake kuma yake samar da ba bisa tsari na shi na shi kadai kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa dole ne ke san wannan suna a haka kuma ki imani da shi a zuciyanki a haka in kin tashi zaki roki Allah kuma ki roke shi a bisa wannan tsarin sai abin da kike nema gaba ɗaya sai Allah ya maki Allah ya tsare mana imanin suna na talatin da hudu shine alkahar alkahar sigatu mubalagha mala yace wannan siga ne na kaiwa matuka wal farqu bainal qahir wa qahar bambanci tsakanin al qahir da kuma al an annal qahir suna na al qahir huwa alladhi lahu ulul qahar shine wanda yake da madaukakiyar rinjaye alkulli rinjaye na gaba ɗaya almutlak kuma sakakkiya a komi Allah yana da rinjaye akan kowa yana da rinjaye akan komi bi itibari jami'il makhluqat idan kuka lura da dukkanin halittun Allah kaf Allah yana da rinjaye a kansu shi yasa idan harka ya hada ki da wasu in kina neman ki samu nasara da rinjaye ku ki roƙi Allah da wannan sunan an fahimci wannan amma kuma kai ki roƙi mugunta ko ki roƙi cuta in kika roƙi mugunta ko cuta ko yanke zumunci ko saɓo, Allah ba zai karba maki ba an fahimci wannan amma kuna gogoriyan wani abu to ki roƙi Allah da ƙahariyarsa Allah zai baki rinjaye ana fahimtar wannan da kyau ku ko da kin ga abokan gogoriya a farko kaman sun yi nasara ba nasara ba ce shiriri ta ce kin san ko fitilla ne za ta mutu sai ta yi kyalli irin na hasken s da bin ta tau haka ƙarshe kuma sai ta ne sai ta mutu ana fahimtar wannan da kyau ku to ki roƙi Allah da kahariya za ke nasara shine sai yake cewa wa alaktilafi su waɗanda kike neman rinjayen da Allah ya rinjaya a kansu to a bisa nau'i na karkasuwan yanayinsu kaf to Allah yana da rinjaye a kan bayan shi domin fahuwa ƙahiru fauka ibadihi Allah shi ne marinjaye da yake barbishin bayan shi baki ɗaya lahu uluwul ƙahar Allah yana da rinjaye maɗaukakiya muqtarinan bi uluwi sha'ani wal fawqiyya Allah sha'anin shi madaukakiya ne sannan kuma yana da siffa yana saman kowa bayan yana saman kowa a zati sannan kuma a sha'anin shi yana da ƙahariya rinjaye akan kowa ya fi ƙarfin komi ya fi ƙarfin kowa da kuma dukkanin yanayin da kowa yake fala ya ƙawa mulkun minal muluki mala yake cewa kunga mulkin mai mulki ba zai zama da ƙarfi ba ala an yunazi'uhu fi uluhi wanda zai iya jayayya dangane da ɗaukakan Allah mahama tamada fi sultanihi duk yadda mai mulki ya kai ƙarfin mulkin shi ba zai iya jayayya da ƙarfin Allah ba wa zulmihi duk yadda zaluncin shi ya kai wa illa qaharahul qahhar face sai Allah ya rinjaye shi tun da aka yi duniya ba taba mai mulki irin fir'auna ba da ya ja allah ya ja wa ya taba kasa ina sa hamana ina sun lamarudu ina su karuna ina sauran makan garin bayi da aka ba mu labari da wanda ba ba mu labarinsu ba duk yadda gwamnati ta kai da karfinta ba ta kai ya allah ba an gano wannan da kyau ku shi yasa duk ƙarfinsu in sun ja allah ya ja to wallahi ya kwantar da su ko ba dade ko ba jima kuwa mala ce wa ma'lumun annal makahur kuma abu ne sananne duk wanda aka fi karfi yahtami min mulkin min malikin bi mulk yakan je ya makale a jikin wani mai mulki don ya ci fa'idan mulkin shi kulura duk wanda aka yi rinjaye aka fi ƙarfin shi shekawa yake ya tafi ya je samu wani mai ƙarfi don ya makale a jikin shi wa ya khuruju bi khawfihi min sultani ahadihima li taqawwa bil akhar a wani lokaci kuma zai kokari in yana tare da mulkin wannan sai ya gudu sai ya shiga mulkin wani domin ya samu ƙarfi ko su haɗa ƙarfi da ƙarfe da mulkin mai mulki kun gane wannan da kyau ku ma'ana duk wanda aka fi ƙarfin shi yana cikin mulkin wani to yakan yi ƙoƙari ya sheƙa ya je ya fada cikin mulkin wani mai mulki domin ya haɗa ƙarfi da wannan don su nasara ƙila kan wancan to alama ne na cewa wanda ya je yana neman agaji da tallafi wajen wani mai ƙarfi to shi ya gaza kuma alama ne na cewa wancan ma da aka je a haɗin da shi shi man fa ya gaza an gano wannan da kyau ko to suna da wannan kasawa domin yasa suke neman agajin ƙarfi su hada da wani ƙarfi nasu mala ya ce lakin muluk jami'an kun san masu mulki baki ɗaya iza kana fawqahum malik in ya zama akwai mai mulki a samansu ƙahirun mai ƙarfin gaske ƙadirun mai iko to fa'ila man ya ina za su je kuma su fita wa'ila jiwari man yalji'un wajen wa za su je su fake ba su da shi wanda aka fi karfin shi sai je haɗa kai da wani don ya samu nasara haka ne yanzu misali koriya ta kudu da koriya ta arewa ana faɗa to sai america ta je ta hada kai da koriya ta arewa domin koriya ta kudu ta fi karfin koriya ta arewa kun ga yanzu wannan koriyan ta je ta yi iltija'i ne da wancan mai karfin domin ta yi nasara a wajen wa akan yar uwarta da suke fada Tun kun lura a lokaci daya da koriya ta arewa da america kasawansu duk ya bayyana a gaban koriya ta kudu saboda kowace ɗaya daga ciki ba za ta iya faɗan ba sai da ɗaya an fahimci wannan to shi ko Allah maɗaukin sarki idan duk gwamnatoci suka haɗu ba wajen wanda za su iya zuwa su makale don su nasarar wahalan da suke ciki an gano wannan amerika in ta ji wuta ingila ta ji wacce ta ji duk in suka haɗu duniya gaba ɗaya ta kwantsame musu. to ba su da inda za su je su yi iltija'i sai wajen wa sai wajen Allah dole an gano wannan saboda shine marin jaye a wajen kowa yanzu misali lokacin da gwamnatoci suke fuskantar matsaloli da iraki saddam ya murkushe kuwait ai kuwait da ta sheka a guje ina ta je amerika ta je kun ga an bi karfin ina kuwait sai ta tafi ina Amerika. Amerika sai ta lura kai yakin ne ta ɗaya za ta iya ai ba za ta iya ba sai ta nemo agajin ƙasashen duniya to idan da duk abin zai buwaye su duka za koma wajen waye wajen Allah domin shi ke saman kowa yake da iko kan kowa kuma yake iya yin komi a kan kowa yadda yake so ya sa billahi al'adun karki yadda zuciyanki na karanta maki abu ki karki saki Allah baya son bautan zuciya wannan yana daga cikin dalilan da ke sawa duk in kun yi addu'a sai Allah ya karba ki duba ki ga kina bin zuciyanki so da zuciya gunki ce ana bauta mata tare da Allah to duk zuciyar da Allah ya leka ya ga abin da ta yanke shawara a cikin zuciyarta za ta bi to ko ta roƙe shi ba zai karba ba don bata ba Allah rinjayen da ya kamata a bashi ba ana fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye qala ta'ala Allah ya ce qul man biyadihi malakutu kulli shay'in ka tambaye su ka ce wai shin wane ne yake da mabudin mallakan komi wa huwa yujiru wa yujaru alaihi wanda shi ne yake bada mafaka in ya hana mafaka kuma ba inda za a je a fake daga gare shi in kuntum ta'lamuna in kun san kowaye mushrikai za su ce Allah ne haka yanzu da Allah madaukin sarki zai janye iska tashi ce a duniyan nan wa zai je samun ma al'umma da iskan da za su shaƙa akwai babu inda Allah zai janye ruwa ko Allah ya janye lafiya ko Allah ya janye kaza akwai wanda ya isa a je a makale a wajen shi a samu babu yin shugaban kasar Najeriya duk Najeriya ba wanda ya kai shi sama yake da kowa a bisa mulkin Najeriya amma shi da kanshi in yana bukatan wani abu sai ya tafi wajen wasu kasashe haka ne kowace ƙasa tana da buƙatar ƴar uwarta ƙasa daidai da amerika da ke cewa ta fi ƙarfin kowa ita ma tana da buƙatar sauran ƙasashe ai haka to wane ne kuma ake taruwa da amerikan da kowa a je a fake a wajen shi shine allah idan kuma allah ya hana mutum mafaka akwai wanda ya sai ba shi mafaka babu shi shi yasa kuke ganin dan allah ya nuna ma bayi ba su isa ba kina zaune sai ya ɗauke ranki idan duniyan nan duka gatan ke ne wallahi ba wanda zai iya samu maki da rai in Allah ya zo sai ya dauke maki lafiya in duniyan nan duka gatan ke ne wallahi ba su iya samu maki da lafiyan nan na koma ga Allah kuma sai Allah ya ba da lafiya ku kalla annabin Allah annabi ayyo shekara nawa ya da lafiya shekara goma sha bakwai ba mai maganin da bai kawo magani ba an sha an yi kaza an yi kaza amma da mai maganin ya ga dama ashe maganin yana inda yake zaune sai ce orkut bi rijlika kawai shura kafa yi sai da ruwa fito ba ka sha kai wanka daga nan yawan Allah ba ke zama mun gano wani nake ku. shi kaɗai ake fakewa a wajen shi kuma ba wanda ya sa a fake jikin wani sun kuma Allah ya hana mafaka sai mu ga yadda za a yi an gano wannan yanzu misali sanda mutanen annabi lot suka tsiyen suka yi duka mala'iku ne aka turo suka zo gidan annabi lot in iskan garin suka taru suka ce sun samu fagen iskanci yau ba nasiha da jan baki da ba abin da ban baki bai masu don Allah su bar shi ba suka ke. har sai da yake ga annabi lut yana cewa law anna li bikum quwwa aw awi ila rukunin shadid da na fi karfin ku ko a ce da a ce akwai wasu waɗanda suka tsaya man zan makale in jingina da su wallahi da kun sha mamaki kun gani ashe annabi ya ce laqad awa ila rukunin shadid ashe shine yake da majingina mai karfi shine wa Allah su kuma sanda mutanen garin suka shirya wannan shegantakan ganin suke ba wanda ya kai su tsaya da Allah ya umarni mala'ika jibril sai ya bi sai ya yanke ta gabas da yamma kudu da arewaci cibe ta sama da su yanzu Allah madaukin sarki ya hana su mafaka mahallin shahid kenan wane ne zai ba su mafaka yanzu aka yi kulun kulu fita da su aka ji aka darka su to haka Allah madaukin sarki ya ga damar sa miki matsala ko ba wanda ya isa ya kauda miki da shi ba ki da inda zaki faki ba likita ba ba kowa ba kuwa akwai mai kudin da ana lissafin yana daga cikin manyan masu kudin kasan nan kafin ya mutu wasu yan uwa sun je gaishe shi sai ya dauko bandar na sababbin kudi haka ya girgiza su ya buga su da kasa shi kudi kunji kunya ya ce ga ubangidanku bai da lafiya duk inda za a je a duniyan nan an ji amma lafiya ta ƙi ta samu ce kuɗi kun kunya ilimin masu ilimi ya gaza binciken masu bincike ya gaza ƙoƙarin masu himma ya gaza dukiya da mulki da sanayya sun gaza ba abin da zai amfani yanzu sai da a koma wajen alwahidul ƙaha wanda yake shi ɗaya ne wanda yake marin jaye da ya fi ƙarfin komi kuma ya fi ƙarfin kowa shine Allah Allah madaukin sarki ka sa mu dace wa inda bukhari min hadith al-bara'i anna an sallallahu alayhi wa wa sallama qala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa wa sallama qala annabi ya ce allahumma aslamtu wajihi ilai. ya ce ya Allah na mika fuska na gare ka kun ga annabi ya tafi fakewa wajen Allah kenan wa fawwattu amri ilaik Allah na fawwala al'amara na kab gare ka wa alja'atu zahari ilaik na shimfiɗa baya na gare ka ragabatan wa rahabatan ilaik saboda kwaɗayi da tsoro na kaf na tattara su ba wanda nake kwaɗayin alheri wajen shi sai kai ba wanda nake da tsoro da firgicewa dan gane da wani al'amari nashi sai gare ka komi na ya koma wajen ka Allah la malja wa la manja minka illa ilai ba wajen tsira ba mafaka sai a wajen ka ya Allah duk ma inda mutum ya je ya fake ya fake a rumbun siyaye ne kawai shi shirme yayi fala malja'a wala manja min illa ilai ba inda mutum zai je ya fake ya tsere Allah wajen Allah ya ji duk inda kika ji amma yanzu idan gwamnati ta nemi mutum za ta kama shi akwai inda in ya je ya buya wallahi ba za a iya ganin shi an gani ni in je wani gari sai in ce to a'a in ana neman mutane su zo nan kawai su zaman su bana dan binciken mai bincike ba zai kai gare su ba ba to amma Allah akwai inda za a je a buya mai ne kina da bishin da zaki hau ko dutse ko tsauni ko gwazazzabo ko daji ko ƙauye ko birni ko gidan ƙasa ko ina ne akwai inda mutum zai je ya ɓuya Allah bai zaƙulo shi ba ba wannan wajen Allah ka sa mu dace falqahir wallazi lahu uluwul qahar Allah madaukin sarki shine wanda yake da madaukakiyar rinjaye al-kulliyil mutlaq rinjaye na baki ɗaya kuma sakakken rinjaye to kin ga in kin san kina da ubangiji mai wannan kusa Allah koma ki miƙe kafan ki ki bacci duk wani abin da ya tsaya gaban ki ko ki gaya mishi kar ma ki ce zaki kokowa da faɗan kare ma kanki komi ki samu lokaci ɗaya daga cikin lokuta ki gaya mishi shi kuma Allah madaukin sarki yana da wani ƙa'ida. yana da wani tsari ko kin yi roƙo ko sai san da ya ga daman zartar da abin zai iya yiwuwa kina roƙa yanzu an karɓa amma zartarwa ba yanzu ba kina nuna gazawa da roƙon shi to kuma sai fasa baki shi ba san wannan bai son garaji abinda malaman tafsiri suka faɗa cewa sanda annabi Musa da Harun suka yi ma fir'auna addu'a sai da fir'auna ya shekara arba'in addu'an ba a zartar da ita ba amma fa Allah ce kad uji da a wata kuma an karba addu'an naku sharaɗi kawai sai ce fastaƙi ma ku dai ku tsayawa wajen bin Allah kaɗai wala tattabi'an sabilan ladina la ya'lamu kuna fahimtar wannan shi yasa in kin roƙi Allah ku mai yiwa da kika roƙe shi ya karba amma biyan bukatan kuma ba yau ba ba gobe ba ba bana ba kila ba baɗi ba sai baɗin baɗin baɗaɗa ta ke zai ce to muna dai ta addu'an nan abin shiru ko menene to kin ja kanki matsala an karba amma ba za a zartar ba shikenan sai ka je ke je wajen wanda zai baki din Allah madaukin sarki ya taimake mu أما القهار فهو الذي له علو القهر باعتبار الكسرة والتعيين في الجزء في الجزء ما yake cewa kun ga alkaharu don can mun yi bayanin alkahiri da almakahuru mai rinjaye da wanda ake rinjaye a kan shi to wannan siga ta mubalaga to shine wanda yake da ɗaukakar rinjaye in an lura da yawan masu jan an gani ila ba ma ke can mutum ɗaya ne ya ja to amma nan Allah mai yawan rinjaye ne akan yawancin waɗanda suke da jayayya da shi in an ayyana da wane da wane da wane da yanki kaza yanki kaza nau'i nau'i iri kaza iri kaza to Allah yana da rinjaye kansu kansu baki ɗaya. au bi itibarin nau'iyatil maqhur ko kuma kun lura da nau'in waɗanda Allah ke rinjayar ke rinjaye a kansu zai buga mana misali sai ya ce fallahu azza wa jalla a halaka qawma nuhin kun ga Allah ya halaka mutanen nuhu wa qaharahum anan qahariya ta Allah ne ta rinjaye a kansu irin saban da suka yi da irin kangaran da suka yi da nau'in halaka su da Allah ya yi ya sha bamban da sauran kafiran sannan wa qahhara qauma hud Allah maɗaukin sarki ya yi rinjaye ga mutanen hud ya hallaka su nau'in abin da aka hallaka su da shi ba irin wanda aka hallaka mutanen annabi nuhu bane nuhu an hallaka mutanen shi ne da ruwa hud an hallaka mutanen shi ne da iska mai zafin bala'i su ne waɗanda suka ga hadari ya haɗa suka ce haza aridun mumturina Allah ta mm, mm, bal huwa masta'ajaltum bihi abinda kuke ta cewa yazo yazo din ne kaga mutum yana takama shi bala'in yazo mana shi har yau bala'i bai zo ba ya ta kokarin kirkiro ma kanshi abin da karshen ta in wannan abin ya faru da shi kuma zai shiga uku an gano wannan Allah ya kiyaye ne Allah ce rihun fiha azabun alim iska ne wanda cikin akwai azaba mai rarrazi yanzu da Allah madaukin sarki zai huro maku zafin sahara kadai to bala'i zai zama bala'i idan sahara ta dau zafi za ga kafafun mutane na daddatsewa kafa na yayyankewa yatsu na gutsurewa mutum ya shaki iska iskan nan ya je ya ragargara kunyen shi haka idan sanyi ya sanyi dan adam na yunkura zai mi yake kawai sai kafan ta balle yana daga hannu sai hannun ya gutsuri shekaran da ya wuce wani sanyi da aka yi a jaman mutane ba sun fita za su aiki ne su garga faɗi suna mutuwa saboda sanyi kuma duk wani kayan sanyi sun tanada a ingila sai da aka rufe kasuwanni aka rufe makarantu aka rufe kaza kuma tsaban sanyi ne kawai to allah yana da kahariya a kan bayi da duk abin da ya nufin zai hallaka su da shi ko zai ya hallaka su da shi bai ma damu ba allah ya kyauta wa qahhara fir'aun allah haka ya rinjaye kan fir'auna wa hamana da haman wa lamarud da kuma lamarudu ka duk waɗannan arnan mun san abin da suka yi da suka ja Allah Allah madaukin sarki bai gama masa aiki ba Allah ya gama masa aiki shi yasa kar ku ga wai kakare sun yi sama ko kakare suna da rinjaye ko suna da fada aji ko suna da dukiya ko suna da kaza wallahi ba su fi karfin Allah ba da bayan Allah suka tsaye wajen roƙon shi yau an waye gari tsoron da muke ciki yau muna cikin shi hawa ciki sai kuma da Allah madaukin sarki ya nufin zai jarraba mu yau sai aka tashi jarraba mu dan abun masarufi ne kawai ya sama mutane suna taraki sai sun kasa fahimtar in har za a yi gyara ko aka samu canji a ko ina ne sai an samu wannan matsalar irin wannan matsalar sabai sun fuskance ta sanda suka samu canji sai da suka sha wahala sanda suka bar kafirci zuwa ga musulunci wannan shi ma nau'i ne na na canji haka suka dinga shan azaba da suka canza gari daga makka suka tafi habasha a hanya sai da suka sha wahala kuma suka zauna cikin zullumin gulmammaki wanda kakaran maka suke kaiwa don a ba da su aje a cuce su sanda aka yi canji daga maka zuwa madina rashin lafiya ya kama gari ya kama mutane damuwa iri-iri ita canji al'adanta sai ta zo da matsala ko amma an aka yi haƙuri zuwa wani lokaci ne fa zai wuce an gano wannan da kyau to amma wannan matsalan ne mutane suke kasa ganewa ai lokacin da waɗancan suke kan karaga ai bayan Allah suna ta addu'a ko addu'a ne fa Allah ya karba da har tunani ake yi a yi sun yi shirin in ma dan arewa za su ba mulki to arne za su ba haka in ma za ne to kaza za a yi in ma za ne to ka za a yi kallon da Allah madaukin sarki wani juyi kila manufansu ne Allah ya nemi ya canza ta koma kansu yanzu Allah ya nufa idan mulki zai koma kudu kuma alherin Allah kuma zai koma hannun musulmi ne in mulki zai dawo arewa alherin Allah kuma zai dawo ina gidan hannun musulmi ne su haka suka so a ce daga arne zuwa arne zuwa arne zuwa arne haka kuma yadda Allah mu kuma ya mana juji an gano wannan da kyau ko yanzu misali muna ji da gani ne arnan arewa zai tsaya takara mu zaɓe shi kuma yanzu kalli kurakuran da inyamare suke ta yi suna bayyana tawaye kuna tsammanin za a saurin ba su hannunsu kwaje wannan haukan ai suna kallo billahi da zaka zame ta mulki mun gane wannan da kyau ko in mun dauki mulki a nan arewa musulmi yayi muna kai shi kudu ba musulmi in sun tashi da shi arewa su ba musulmi su kuma waɗancan mu ta ba su shugabannin majalisa su ma in sun mana zaɓe in ba su zaɓe ba mu kyale su mu haɗa su da yan ministoci in ba su daidai ba mu cire su ba shi kenan ba ina madaukin sarki ya sa mu dace amma dole sai an yi haƙuri kuma haƙurin sai an yi don Allah ma ba ki haƙurin ba don Allah duk yankewa sai kin yi me sai kin yi haƙuri don mawaƙi ya ce yanzu fa janar shi ne a sama an gano wannan bayan da aka yana nan a sama ko ki haƙuri ko ba ki ba sai fa ya gama abin da yake yi kuma ya ci goguwa irin wannan in ta taso to ta kenan ba wanda zai iya sassauta mu wani rayuwa a cikin wannan yanayin babu shi mutane ba su san yanayi ba ne ƙananan shekaru ke damun mutane lokacin da sahabbai suka cuya a maka sahabbabu dan aratti suka suka samu annabi suka ce kunci ya kunci ka a kawo mana agajin gaugawa annabi ya agaje su me yace me hakuri wannan yanayin kawai yanayi ne na hakuri shi yasa in kin saba kashe naira ɗari biyu ko to a wannan yanayin ki mai da shi naira hamsin hamsin ki mai da naira ashirin da biyar in ba haka ba ko sai kin sha mamaki amma kin ga waɗanda su kuma kawai ba ruwan za su ɓara rafa suna far far far far ki rabu da su sun rafa sun tara kai ne kuma su isu yanzu masu wannan karfin masu wannan halin kowa yana cikin yanayi ne me wala na tsoro ke baki cikin tsoro amma kina cikin zillumin talauci haka su suna cikin tsoro amma kuma suna cikin ba sa cikin talauci sai me sai tsoro ko kuma me hakuri wallahi zai wuce kuma an kama hanyar ya wuce bari wannan yanayin ya kyau ku gani billahi azim sai an waye gari ɗan Najeriya ko ya fi kowa jin daɗi a duk duniya wallahi a duk duniya amma a yi haƙuri a gani Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa qala ta'ala a cikin alqur'ani Allah ya ce wa annahu ahlaka adanil ula kun ga fa Allah shine wanda ya halakar da adawan nan na farko wa samud kuma ya halakar da samudawa su ne masu cewa man ashaddu minna quwwa wanda yake mu karfi ne shi yasa duk wanda yake nuna ya fi karfin ki ko ki ga ma Allah wallahi Allah ya tashi nuna karfin shi a mutum ko sai ke mamaki akwai mutumin da yana zaune a gida barayi suka shigo gidan shi yace su yi haƙuri billahi abin bai da komi sai albashin da ya je ya ansu kuma ga list da ya rubuta zai ma iyalan shi ce fa shi bai da komi ya ce kana rike da mukami za ce wallahi bai daukan kudin kowa shi albashin shi ke ci to wannan gidan sama ya ce wallahi gidan sama gadin shi ne wane ne wane ne suka yi mammar da tijan nan suka wulakanta shi suka tozarta shi dan albashin suka an shi sun zo sauka ogansu da ke rike dan jakan ledan da kuɗin yake wallah kawai sai zami a siya kes na bini ya silmiyo ƙasa rakakakaka cikin fadin da zai siya haka sai jakan kudin sai ta fada bayan gida sai ta fada kwatan gidan suka fado ya karye, suka lalaba cikin gidan nan ko ina ba su gaji kallon suka dauki dan uwan suka sa a mota suka tafi garin Allah ya waye ya fito yana gaya makota abin da ya faru yana wai ga kawai sai gaje kan kudin shi a cikin abin nan da a lokacin sun fito da shi cewa wai addu'an da yake masu sai ya faɗa shi wallahi addu'an ko ba sai ƙara mamare shi kawai ala kawai sai gaji kan kudin shi ya ɗauka ya duba ce ji wani irin ikon Allah ji irin ikon Allah da ya ce fanan shi shi ne ce tuwayya abin ya fari ne da muka je mai jaji shi ne muka ce mai yiwa san da kasan mutum in zai faɗo sai ya haka yana neman ya kama iska ai to ai kokarin kama iska ne ya saki kuɗin shi ne sai ya hauro ta bayan gida ya zo makale a nan wajen shi ne ka tsinci abinka Allah kenan shi ne ce ajiya ya ji wani malami an sa shi a gidan rediyon tarayya na kaduna yana faɗin falalan karanta amana rasul yayin kwanciya bacci ya ce bai taɓa karanta ta ba sai jiya na ce tsaro ne allah ya kawo maka da 'yan tsilallanka ce to malam na kwana gidan da na ce kai bacci ka hadda mun shari wanda ya tsara wannan zai tsara nan gaba ma An gano haka oga ya kare a hannu Allah kenan Allah madauke sarki ya sa mu dace to shine sai ya ce fama abka da Allah ya halitta su akwai wanda ya wanzu a cikin su babu wa qauma nuhin min qabl kafin su Allah ya halaka mutanen nuhu innahum kanu hum azlama wa atgha su waɗannan mutane sun fi duk wasu al'umma ɗagawa da zalunci wal mu'tafikati ahwa da kuma mutanen annabi shu'ai su ma sun gangara cikin ramin hallaka dan sun kangare ma Allah fa gashaha ma gasha Allah madaukin sarki ya ce abin da ya lullube su na azaba su ma ya hada da su abi ayi ala'i rabbika tatamara cikin ni'imomin Allah wanne ne kake musu kake ja da ita sai Allah ya hallaka ka da ita in dai iska ne an hallaka wasu da iska a idan kuma me ruwa ne an hallaka wasu da ruwa abin da kika raina sai ya zo miki dalilin azaba na sha baku labari mutanen wani gari ne cikin wanda suka gabata suka kangare ma Allah sai Allah madaukin sarki ya turo turo ruwa a duk garin kowane mutum ɗaya an yi programming kowace tururuwa ce inda zo ko sulum zai da shige hanci sai da dinga cizo to a ce ne tsannaka na harba mutum a nan ma ya yi kare ina ga cin hanci ta yana zai sosa kan kaya kawai sai ga mutum ya yanke jiki ya mutu to ko wani faji daga cikin fajiran garin da ya ga haka sai samo abu sai rufa hancin shi dore kam ya bi gida-gida na masu kuɗi da saraki da kasuwanni ya tara zinari da azurfa da kayan dukiya da suka mallaka masu yawa ya haƙa rami ya binne sai kama hanya sai ya koma maka da aka yi shekaru biyu ko uku wasu malaman suka ce shekara bakwai sai ya samu wani mutumin makka sai ya jinga da shi cewa ya je waje kaza waje kaza waje kaza ya haƙa rami a waje kaza zai ga randuna na zinari da azurfa guda kaza in ya kawo shi kuma zai biya shi kaza ya je ya haƙo wannan dukiya ya kawo ya lissafa abin da ya alƙawari zai bashi ya ɗiba ya bashi ya rika lissafa yana ware zinari daban azurfa daban zabar jadi kazab ni ya gama sai ga wani dan akwati na zinari yana bude cikin shi ashe na shi tururuwan tana ciki kafin ya rufe hanci ta shige Allah ya fi ƙarfin kowa da a ce ya tuba ma Allah madaukin sarki da wannan ma ba zai koma gare shi ba saboda wanda yake cin riba an ce in ya tuba Allah ya yafe mai amma ƙa'ida sai ce wazaro ma bakiya minar riba a shi har yanzu yana sha'awan garin da abin da ke garin wannan ya sa ya nuna cewa ƙarya yake ba to ba yau Allah ka kiyaye mu sai ha ce haza zirun minan nuzurul ula kun ga wannan mai wa'azin da ya zo annabi muhammadu to yana daga cikin siffan masu wa'azin farko in kun bi shi ku tsira in kun ki to ka har yana nan jiki magayi Allah ya kyauta wa qahara salih haka Allah ya rinjaya mutanen salih wa qawmu lut wa qahara aba jahal haka yafi karfin abu jahal wal mushrikin da mushrikan makka wa qahara furs haka yafi karfin mutanen farisa ya ragargaza su a zamanin khalifancin sayyidina umar wasu lidiyin da kuma kiristoci waɗanda suke 'yan cross ne allah ya karya fi karya gwamnatinsu wallahu subhanahu qahhara li kulli mutakabbirun qahharun li kulli mutakabbirin jabbar Allah maɗaukin sarki mai rinjaye ne akan duk wani mai girman kai makan gari wa dunya fiha mukabbirun kun ga a duniyan nan akwai masu tsaurin kai wa ma aktsaruhum kai Allah yayi masu yawa masu girman kai makan gara wa fiha almujrimun a duniya akwai mujriman bayi wa ma azlamahum ka zalincin ya girmama wal mustada'afun akwai masu rauni kasirun masu yawa ajizun wanda suke da gazawa yaftakiruna ila mu'inun qahar suna da ne suna bukatan wanda zai taimake su wanda yafi karfin wanda yake zaluntar su ba mu bane ba mu da bukata yanzu talauci ya fi karfin ke yana zaluntar ki kina nema wanda zai taimake ku ba ki nema ki roki Allah zai taimake ki akan shi akwai bacin rai yana damun ki makiyin ki akwai wahala yana damin ki makiyin ki kuma kina neman agaji ki roƙe shi zai baki wa malik qadir jabbar suna neman mai mulki mai iko mai ƙarfi wahidul qahar Allah shi kadai yake marin jayi. huwa malja'uhum Allah shine su. wa huwa bilmirsad Allah yana nan a madakata li kulli mutakabbir da duk wani mai girman kai jabbar mai tsaurin kai Allah yana nan a madakata zai karya mai kashin baya qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi adin wai ba ga yanda ubangijinka yayi adawa bane irama zati irama zatil mi'at allati lam yukhlaq mithluha fil bilad yace ba ga eh, mutanen irmi ba zatil mi'at wanda Allah bai halici irinsu wajen ƙarfi da tattali da buwaya wanda ya ba su ba wanda Allah bai halici irinsu a birane ba wa samudan ladina jabu sahara da kuma samudawa wanda suke fasa dutse bilwadi wa fir'auna zil autad da fir'auna ma'abocin tiraku alladina dagaw fil bilad wanda suke dagawa a bayan ƙasa فأكثروا فيها الفساد سكي فساد من يوا فصب عليهم ربك صوت عذاب وبنجدين كي شاء عمس بولال ير عذابا هاي إن ربك لبالمرصاد فالقهار كثير القهر شاء القهار شيني من رنجاي الرنجاي قهره عظيم عليم رنجاي شبابني كومي شجاجي كيني يقسم الظهر الجبابره yana karya kashin bayan makangara min a ihi daga cikin makiyan shi fa yaqharuhum bi imatatin Allah yana rinjayen sanyin ya kashe wasu wal izlal wasu ya kaskanta su wa ya yaqharu man naza'ahu fi uluhiyyatihi wa ibadatihi duk wanda ya jayayya da Allah wajen uluhiyar Allah da kuma wajen ibadin shi sai ya karya shi wa rububiyatihi da kuma rububiya na Allah wa hakimiyatihi da kuma jagoranci irin na Allah da hukuncin shi da dokokin shi wa asma'ihi da sunayen Allah wa sifatihi da sifofin shi duk wanda ya jama Allah ɗaya daga cikin waɗannan sai Allah ya kare shi rangin ta zaki roki Allah da wannan sai ki sa alwahidul qahhar mun gano wannan da kyau ku, sai ki roki Allah shi ɗaya ne marin jaye da yafi ƙarfin kowa abin da ke damun ki ki roƙi Allah ki ce ya kai Allah wanda ka fi karfin kowa ka fi karfin komi abu kaza na damu na ba nan da wani sai kai ya Allah ka sa wannan abu in fi karfin shi Allah kina zaune sai wani dalili sai ya sai kin fi karfin abun ma sai ki ji labari sai ma kin manta sai ki au akwai matsala iri kaza wallahi Allah ya kawar miki da shi ma baki sani ba an gano wannan da kyau yasa duk ku sa wannan nazari da wannan tunani a kanku kuma ku rika roƙon shi laila na ha ɗaya bisa uku na ƙarshen dare yana saukowa bayan an gama kiran sallah yana na. bayan kun yi aikin alheri yana na. daga hannu ki ce Allah ga bukata na yanzu yanzu zai maki bukatan ki in kin gaba a zartar yanzu ba mai yiwa an karɓa zartarwa yana kan hanya kuna fahimtar wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu nan za mu saurara sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi alhaku. Allah madaukin sarki tabbatar da riga mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum